da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin fansarai littafi na ɗaya da biyar wato littafi na goma sha biyar masu na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a karfe goma daidai lokacin jirgin sama ya sauka wanda ya iso daga kasar europe a filin jirgin mutane ne suke fitowa daga cikin shi can sai ga alhaji tanimu ya fito cikin sauri direba ɗin sai je ya amshi kayansa ya saka a mota inda security suka suke take mishi baya dan yi mishi rakiya zuwa gidansa kamar yadda ya bukaci hakan dan a kula da lafiyarsa Allah sarki wannan kenan sai kuma ci gaba kawai don jin yadda za ta kaya bude mishi mota aka ya shiga motoci biyar ne a gaban wanda yake ciki sai biyar a bayanta duk an musu kula duk da masu kula da shi yana zaune a gidan baya ya kame nan wayarsa ya fara ringin dauko ta yayi zai fikin fuskarsa dauke da murmushi yake wayar yana cewa nan da mintuna kaɗan zan iso gida ku jira ni wani irin birki da aka ja ne ya katse shi daga wayar da yake yi cikin ɓacin rai ya kalli direba ɗin ya ce baka da hankali ne ko bas ka san aikinka ba da zaka wani ja birki a haka a hankali ya ce ka yi hakuri mai gida nan ya ja motar suka ci gaba da tafiya kyamaran wayarsa ya buɗe don ya ɗauki kanshi a hoto don ya tura ma iyalansa kamar yadda suka bukata nan ya kalli nan ya kyalla ya juyo da wayar yayi dan ya ga hoton da yayi abin da ya gani ne a cikin wayar yayi mummunar daga mishi hankali nan take ya fara zufa cikin daga murya ya ce ma direbar tsaya da motar nan kid direba ya ja mota ya tsaya security na ganin haka suka ma su ma duk suka tsayar da motocinsu alhaji da nemo yana jin mota ta tsaya bai jira aka bude mishi ba ya bude da kansa cikin sauri ya fita ya tsaya a tsakiyar security yana muzurai tambayar shi suke yi ko lafiya hoton da ya ɗauki kansa ya nuna musu ya ce ku duba ku gani wallahi aljana ta biyo ni har ta har ta shigar min hoto amsar wayar suka yi cikin sauri suka duba sai kuma suka miƙa mishi suka ce ba su ga komai ba amsa ya sake kallo shi ma bai ga komai ba nan ya sake ajiyar zuciya direban shi ne ya ce ranka ya dade kila idanunka ne suka maka suke maka gizo kaga kamar aljana amma ni dai ban ga komai ba katse shi yayi ya ce dalla malar rufa rufa ma mutane baki yanzu kowa ya shiga mota mu ci gaba da tafiya kowa komawa ya shiga mota nan aka ci gaba da tafiya Alhaji Tanimu zaune yayi yayi shiru duk a tsorace yake dan shi mace-macen nan sun daga mishi hankali sosai musamman ma takkanin shi ya zama dole da ya yi musu gaisuwa zuwa gobe zai tattara iyalansa su koma can Europe da zama don can ya fiye mishi kwanciyar hankali. Yana cikin tunanin wayarsa ta fara ringin dubawar da zai yi da mamaki sai ganin namba ɗin Malam Salisu direba ɗin shi ya yi mamaki duk ya kama shi ya ce wannan kiran fa bayan gashi nan yana tuki shi kuma yake kiransa sharewa ya har ta tsinke a karo na biyu wani irin wani kiran ya sake shigowa da wata sabuwar namba tsaki ya ja sannan ya yi fikin daga can bangaren ya ji muryar direba din shi ya ce yalla bai gani na iso airport din ban ganka ba kuma an tabbatar min cewa jirgin ku ya sauka cikin cikin alhaji tanimu murdewa yayi sai ji sai ji yayi wani abu kulululu lokaci guda tsoro ya darsu a ransa ce salisu kana nufin ba kai bane ka zo ka dauke ka zo ka dauke ni daga can ɓangaren cikin rashin fahimtar maganar mai gidan nashi ya ce yallaɓai ai ce min kai sai goma da ishirin sai sa ban zo ba sai yanzu alhaji tanimu sakin wayar yayi a tsorace ya leƙa mazaunin direba don ganin wani ne zaune sai gani yayi wayan motar babu kowa ita kaɗai take tafiya kara ya sake da dukkanin karfin shi bai san lokacin da fitsari ya kubuce mishi ba nan ya kai hannu zai buɗe murfin motar ya fada waje don bai damu da ko ya ji ciwo ba in dai zai fita ya tsiratar da rayuwarsa sai ji yayi kofar a rufe take bubbuga glass ya shiga yana kwala ma security kira a tunanin shi ta hakan za su jiyo shi amma babu ma wanda ya san yana yi kara kallon mazaunin direban yayi ya ga ba kowa still dai motar ita kadai take tafiya sai shi da yake zaune a cikinta nan take ya sume a inda yake zaune kamar an tada shi aka yi farfado daga suman da ya yi nan ya fara tunani Allah ya sa barki ne ba gaske ba abin da ya gani karan leƙawa ya ya ga motar dai ita kaɗai ce take tuka kanta nan gaban sai ya ci gaba da dukan uku uku motsin da ya ji ne a kusa da shi ya sa ya yi zumbur ya waiga wata mace ce ya gani zaune a gefensa ya cikin shiga ta alfarma ta daɗe fuskarta ta naɗe fuskarta da bakin glass ta juya baya tana kallon tagar mota saurin ja da baya ya yi tare da jinginewa a jikin murfin mota kankace me zufa ta wanke mishi fuska da kyar ya bude bakinsa yana rawa ya ce dan Allah ki hakuri ki tafi ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba juyowa ta yi tare da bushewa da wata iriyar mahaukaciyar dariya a hankali glass ɗin fuskarta ya cire kansa nan take kyakkyawar fuskarta ta koma wata iriyar mummunar halitta wanda ta ida firgita shi har sai da ya kusan sake wani sumar ya ji an wanka mishi wani gigitaccen mari ba shiri ya farfado wata iriyar kara ya sake a tsorace tare da kai hannu zai bude kofar motar sai ji yayi an rike mishi hannu gam har sai da ya sake sakin kara wata iriyar mummunar murya marar daɗin saurare ce ta fara fitowa daga bakin matar muryar da ta sa gabaki ɗaya motar sai da ta amsa Alhaji Tanimu ba zan taɓa ka ba yanda ka yi silar mutuwar mijina kai ma ya zama dole ka mutu cikin Alhaji Tanimu katsawa yayi bai san lokacin da ya fara zawo ba cikin rawar murya ya ce ki hakuri wallahi ban san komai ba babu wanda na kashe dan Allah ki bar ni da raina bushewa ta yi da wata mahaukaciyar dariya ta ce bai kamata a ce ka mance zunubin da ka aikata ba na kashe Alhaji Muhammad a firgice ya maimaita sunan ya ce Alhaji Muhammad maimakon ta bashi amsa sai cewa ta yi ka duba ka ga motocin da suke zagaye da kai Ga baki daya sai dai duk da wannan tsaron ya zama dole ka mutu domin na daɗe, ina jiran wannan ranar bayan kun raba mijina da ran shi ni kaina ba ku bar ni ba sai da kuka ga bayana sannan dukiyar ɗiyata kun cinye ta saboda zalunci irin naku haɗiye hannuwa yayi waje guda jikinsa yana rawa ya ce dan Allah ke min rai wallahi ban san komai ba akai in dai dukiya ce na yi miki alkawari zan mallaka miki dukkanin abin da na mallaka kai ki kashe ni cikin karaji tace mutuwarka ta zama dole ta nemo rayuwarka ba ta da sauran amfani domin maha'inci ka. bai dace da ya ci gaba da rayuwa ba duba agogo ka ga daidai lokacin da ya dace ka mutu yayi nisan daidai lokacin da ya dace ka mutu na san baka da wata wasiya da zaka bayar tunda babu ma wanda zaka ba wa a kusa Alhaji Tanimu yana yin yunkurin yin magana sai ganin hannun matar nan yayi ya cafke wuyan shi numfashin shi daukewa ya fara yi nan ya ci gaba da yunkurin magana amma ya kasa dariyar mugunta ya shiga kyakya dariyar mugunta ta shiga kyakyatawa nan idanun shi duk suka juye saboda tsananin shaka jijiyoyin kansa duk suka mummike hannu ya sa zai kwance kanshi daga maka daga makarar da ta yi mishi amma bai da karfi bai da karfin hakan don baki ɗaya karfin shi ya tafi nan ya fara shure-shuren mutuwa sai da ta ga jikin shi ya sake alamar ya mutu sannan ta kyale shi ta bushe da wata iriyar mahaukaciyar dariya daidai lokacin motar ta fara kauce layi tana tafiya tana karkacewa lokaci guda ta tsaya a saman titin nan duk sauran motocin suka tsaya ana tunanin lafiya motar Alhaji ta yi irin wannan tsayuwar cikin sauri duk suka fito suka nufi wajen motar suna zuwa suka kwankwasa glass amma shiru sun dade tsaye a wajen ganin suna neman haɗa gosulo ya sa ɗaya daga cikinsu ya fasa glass ɗin da mamaki sai ganin Alhaji suka yi a kwance shi kaɗai cikin motar babu direba cikin sauri suka buɗe. buɗe motar ganin ko kaɗan baya numfashi yasa suka ɗauke shi cikin sauri suka nufi asibiti inda wasu suka tsaya suka kira jami'an tsaro nan da nan titi ya cika da mutane ana ta kora jawabi sai dai abin da ya fi ɗaure musu kai babu direba kuma tunda suke tafiyar ba su ga lokacin da mota ta tsaya ba har direba ya fita suna cikin wannan halin ne wayar alhaji tanimu ta fara ringin daya daga cikin jami'an tsaro ne ya ɗauko wayar ganin direba ɗin alhaji ne yake kira ya sa yayi yi fikin ba tare da yayi magana ba daga can bangaren aka ce alhaji ga dai ni a airport din ina ta jira ko jirgin da da ya sauka ba naku bane jami'in tsaro ne yace kana magana da jami'in tsaro muna bukatar ganin ka a yanzu wani wahalallen yawu ya haɗe yace yalla bai lafiya me yake faruwa ina Alhaji bai bashi amsa ba sai dai ya faɗa mishi inda zai zo ya same su cikin daƙiƙa kaɗan ya iso wajen cikin ɗaya daga cikin motocin Alhaji nan fa kowa mamaki ya kama shi DPO ya kalli security ya ce wannan shine kuke nufi suka ce eh oga shine mu ne dai zai rena ma hankali ya fita bayan ya kashe alhaji ya je ya dauko wata motar cikin rashin fahimtar maganar su direba ya ce yalla bai me yake faruwa ne ina alhajin DPO ya ce ko ma menene mu je station yanzu a can sai kai bayanin komai bayani kuma wani abu ne ya faru da yallabai maimakon ya bashi amsa sai ma an da aka saka mishi nan suka tafi da shi station ko da aka kai Alhaji Tanimu asibiti nan aka tabbatar da mutuwar shi don haka aka ɗauki gawarsa aka kai gida hankalin iyalansa ya tashi sosai nan suka yi ta kuka DPO ne ya faɗa musu wanda ake suspect da yin kisan nan fa kowa ya ta mamaki barista faruk ya shiga damuwa sosai lokacin da ya ga wannan gosulo da aka hada na abubuwan hawa ba adadi yayi tsaki ya fi a kirga musamman ma da ya ga babbar mota ce ta hada wannan gosulo din lokacin da ya samu damar wucewa yana isa airport ya tarar jirgi tuni ya sauka don haka ya fara tunani ina ma zai shin wajen jawahir zai koma ko kuma zai je gidan alhaji tanimu nefa daga karshe ya yanke shawara da ya je gidan alhaji tanimu nefa kasancewar shi babba ya sa gidan shi ya kasance ba boyayye bane don haka ya ja mota cikin sauri ya nufi hanyar gidan lokacin da ya isa daidai lokacin aka kawo gawarsa daga asibiti a gaban idanun shi iyalan shi suka rinka kuka suna zubewa hankalin barista ba karamin tashi yayi ba cikin ransa ya ce wannan aikin jawahir ne buga motarsa ya yi da karfi a fili yace Jawahir ban san irin ki ba kin cika taurin kai ganin yanda dangin mamanki suka tashi hankalin su duk sai abin ya bashi tausayi dan haka ya shiga motarsa ya bar gidan ko da suka tafi da direba caji ofis, tambayar shi aka yi akan mutuwar Alhaji Tanimu yace akan bai san komai ba bai san komai akai ba nan fa aka dinga dukansa amma yace amma ya nace da cewa shi dai ba shi ya zo ɗaukar Alhaji Tanimu ba don a lokacin ma bai fito daga gida ba kuma ko da suka yi wayar farko da Alhaji ya faɗa mishi lokacin da zai zo da ya ɗauke shi sai kuma daga baya ya kira shi ya ce ya bari sai goma da rabi lokacin jirgin su zai sauka sai sama bai zo ba a lokacin sai wajen karfe goma da rabi cikin galabaita ya ce amma wallahi ba ni ne na ɗauki alhaji ba tsayawa dpo ya yi yana kallonsa yanayin yadda ya yi maganar babu alamun karya a cikinta jinjina kai ya yi ya ce ta ya zama mu tabbatar da hakan bayan motar Alhaji ce wancan ma to wane ne ya dauko ta bayan kowa bayan kowa kai ya gani cikin kuka ya ce labai iyakar gaskiya ta ce na faɗa muku ba ni bane ni lokacin ina gidana DPO kallon police din da yake tsaye yayi wajen yayi ya yi mishi nuni alamar ya zo za su yi magana don haka ya biyo shi suka fita bayan sun fita ne DPO ya kalle shi ya ce gaskiya wannan lamarin akwai daure kai a ciki ban ga alamun mutumin nan shine yayi kisan nan ba ya ce eh gaskiya ni ma na lura da haka dan jiya da muka je gidan muka yi tambaya mai gadi ya ce mana ya ga an fita da motar da mota kasancewar glass din motar baki ne yasa bai gane wanda yake ciki ba amma ko a lokacin ya san direba yana cikin kwatas ɗin gidan sai sa bai kawo komai a ransa ba don ya san shi ne kaɗai yake fita da motar to bayan wasu mintuna kuma ya ga direban ya fito da wata motar har suka gaisa ya ce alhaji zai je ya ɗauko airport yanzu zai je ya san jirginsu yana gab da sauka nan mai gadi ya mishi a dawo lafiya iya abin da ya sani kenan bai kawo komai a nashi a ran shi ba game da fitar wancan motar ta farko kuma akwai tazarar kusan rabin awa tsakanin fitar wancan motar da wanda direba ya fita da ita babu alamun da ya nuna cewa ya ga dawowar direba bayan fitar motar farko fusgar da iska DPO yayi ya ce tabbas haka ne na ga. airport zuwa inda aka kashe Alhaji Tanimu tafiya ce mai dan nisa amma ya aka haka bayan kowa ya ce shine ya gani a cikin motar sannan a lokacin da aka kashe Alhaji Tanimu ba a ga tsayuwar motar ba bare a ce an ga fitar wani to wai duk akan wai duk ya hakan ta faru shiru ofisa yayi yana nazarin maganar DPO can DPO ya ce sai dai idan har wanda ya kisan layar zana ya ya fita daga motar to amma ta ya hakan a hankali ya ce jawahir fa juyowa ya kalli ofisa ya ce ina tunanin wani abu akan haka yanzu ku yi sauri ku je ku bincika min motar da aka kashe alhaji ku ga ba wani hoto da aka ajiye a ciki ok sa an gama barista faruk ko da ya koma gida Amin barista Faruko da ya koma gidan kaso samun Jawahir yayi zaune ta zuba ma gefe ɗaya idanu yana isa cikin ɗaga murya ya ce menene haka kika aikata tabbas na san ke ce kika kashe Alhaji Tanimu me amfanin shari'ar da ake yi da har ba za ki iya hakura kotu ta kwatar miki hakinki ba miƙewa ta yi tsaye tana kallon sa ido cikin ido cikin murya mai kama da ta kuka ta ce ba na son kotu ta kwatar min haƙina. na fi so in kwata da kaina shin ni a lokacin da suka kashe min nawa iyayen wane ne ya kwatar min nawa hakkin hawaye ne suka fara gangaro mata a idanunta ta ce babu wanda ya yi kokarin taimako na haka aka banzatar da maganar mutuwar iyayena sai ka ce an kashe dabba shin kuna tunanin hakan bai mun ciwo ba ko kuna tunanin 'ya'yansu za su shiga damuwa kamar yadda na shiga ko kaɗan ba za su shiga damuwa kamar ni ba saboda su mahaifi kawai suka rasa ni kuma har da mahaifiyata na rasa sai yayi yana binta da kallo matsuwa ta yi gaba kaɗan ta juya mishi baya sannan ta ci gaba da cewa na rasa duk wani farin cikin rayuwata tun bayan rasuwar mahaifiyata a da ina ganin kamar bayan ran mahaifina ina da sauran gata tun daga mahaifiyata ashe ba haka ba ne? ita kanta sai da suka raba ni da ita ban sake kwatanta shiga farin ciki ba sai da yaya Umar ya shiga rayuwata ashe wannan ma na dan lokaci ne duk saboda dukiya suka raba ni da kowa nawa sannan suka yi amfani da dukiyata duk wannan bai ishe su ba ina a cikin gidan nan sun je sun kwashe fayil din filayen da suke mallake na shin ni me na aikata wanda ba daidai ba anan juyowa ta yi ta kalle sa ta ce dan kawai na rama abin da aka yi min shikenan na aikata kuskure zalunta ta fa aka yi amma wanda ya taimaka min sai yanzu ba wanda ya taimaka min sai yanzu da na samu wacce take taimaka min sannan za a ce ban yi daidai ba barista faruk jikin shi sanyi yayi sosai cikin sanyin murya ya ce ba wai haka ba jawahir ni ina tare da ke zan taimaka miki na fi so su gurfana a gaban kotu don su wanke ki daga laifin da ake zargin ki da shi cikin muryar kuka ta ce ba wai zargi ba ne da gaske ne duk na kashe su kuma ban taɓa nadamar hakan ba ina da burin in ida kashe sauran in ya so nima kotu ta yanke min hukuncin kisa zan fi farin ciki da hakan jawahir duk ki bar wannan ki yadda na ce miki na miki alkawari zan taimaka miki na ganin an hukunta duk wani mai laifi ko da a ce dan uwana ne ko wani makusanci na yake da hannu a ciki na miki alkawarin sai na gurfanar da shi a gaban kotu abu guda kawai zaki shine ki sanar da ni sauran su wane ne sannan ina kawunki da Umar girgiza kai ta shiga yi tace wannan ne ban sani ba abin da dai na sani shine na kashe su na kashe yaya Umar da hannu da hannuna wannan shine nadamar da nai a rayuwata ta kare shi fada tare da fashewa da kuka mutuwar tsaye barista Faruk yayi yace da gaske kin kashe su ban san ya aka yi ba ta raba ni da rabin raina dan kawai ba ta kaunar aurenmu da shi ban san dalilin kashe shi ba kawai dai abin da na sani tana zuwa nan sai kuma ta ja bakinta ta shiru ganin haka ya sa faruk ya ce jawahir ki kwantar da hankalinki ki min bayanin komai na yi miki alkawari zan taimaka miki cikin sanyin jiki ta ce ban san me zan ce ba barista amma duk wani bayani yana cikin memory card din yaya umar ta yaya zan samu memorin kat ɗin Umar ɗin? girgiza kai ta tace ba na tunanin samun shi zai kasance a cikin sauki cikin rashin fahimtar maganar ta ce me yasa ba zai kasance a cikin sauki ba kar ki damu ki faɗa min inda zan same shi shiru yi na ɗan lokaci sannan tace ba na so wani abu ya same ka saboda ni na tabbata ba za ta taba barin ka ka je ka ɗauko ba kin ga jawahir ki cire komai a ranki ki faɗa min insha Allahu ni zan je na ɗauko shi wucewa ta yi wajen yar takardar nan ta tsaya sannan ta ce yana a can cikin gidanmu yana a can cikin gidanmu ina tunani a babban falo sai dai neman shi ba abu ne mai sauki ba a kasa na yada a kasa na yada shi ni ma kaina ban iya cewa ga inda yake amma wani lokaci zan kwatanta tuna inda yake jinjina kai barista faruk ya ce shikenan ni zan je in ɗauko shi ki kwantar da hankalinki daga kai kawai ta yi da alamar to sannan ta koma ta zauna tare da haɗe kai da gwiwa tana jin wani irin ciwo a ranta don ya taɓo mata inda yake mata kai kai ganin haka ya sa barista faruk ya juya ya fita ko da polis suka je suka bincika motar ba su samu wani hoto ba don haka suka koma suka sanar da dpo duk da haka sai da ya kira alhaji mahadi ya tambaye shi jawahir ya shaida mishi tana nan cikin gidan yaron ba a fita da ita ko ina ba sai da direba Alhaji Tanimu ya yi kwana uku a wajen su suka tabbatar da ba dai shi din bane yi kisa sannan suka sake shi kisan ya ɗaure ma kowa kai nan jama'a suka rinka tunanin aljanu ne inda DPO ya fi tunanin da sa hannun Jawahir a ciki sai dai bai da shaidar da zai iya zarginta ya dai bar abin a cikin ransa ne kawai Allah sarki wannan kenan bayan ya bar gidan yarin tun a mota ya kira barista Bilal a waya ya tambaye shi inda zai same shi ya faɗa mishi yana gida don haka Darit ya wuce gidan Barista Bilal yana isa ya kira shi a waya ya fito bayan sun gaisa ne ya ce Barista Bilal wani taimako nake nema a wajenka Allah sarki taimakon zai yi ko ba zai yi ba mu haɗu a littafi na gaba